sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar bakwai ga watan Nuwambar shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba kanan labarai. Ratar da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden ya baiwa shugaban Amurka Donald Trump a gidan kuri'un da ake a jihar Pennsylvania ta ƙara faɗaɗa. Yayin da a amurka aka ba da rahoton samun sabbin mutum dubu da da ashirin 121 waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a ranar Juma'a. wani mai shigar da ƙara a ya ce 'yan takara a ɓangaren 'yan adawa kasar na fuskantar tuhuma-tuhuman da suka shafi na ta'addanci da kuma yiwuwar zama a gidan yari har iya tsawon rayuwarsu. To kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa ƙungiyar ƙwadago da ma wasu 'yan Najeriya sun fara ƙorafi kan batun ƙarin kuɗin wutan lantarki da aka dawo da shi ranar ɗaya ga wannan wata na Nuwamba saboda alkawali da gwamnati ta yi cewa sai an raba wa 'yan ƙasa mitoci har sama da miliyan shida kafin a yi ƙarin kuɗin wutan. sannan a najeriya har ila yau ƙungiyoyin addinin musulunci na ci gaba da nuna ɓacin rai akan abubuwa da ke faruwa dangane da kalaman batanci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za kuma mu leƙa jamhuriyar nijar inda za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta shirya wani taro domin 'yan jarida masu binciken ƙwaƙwaf da nufin ƙara musu sani akan dabarun aikin bincike Baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. ratar da ɗan takarar jam'iyyar democrat joe biden ya baiwa shugaban amurka donald trump a kidayar kuri'un da ake a jihar pennsylvania ta ƙara faɗaɗa daga dubu biyar da aka gani da safiyar ranar juma'a zuwa kusan dubu ashirin da tara a daren ranar kuma ana hasashen za ta ci gaba da karuwa yayin da ake ci gaba da gidayar hakan kuma zai ba biden damar kaiwa adadin ƙuri'u biyu da saba'in da ake bukata daga kwalejin masu zaɓe kafin ɗan takara ya samu nasara haka zalika biden na gaba-gaba a gidayar da ake a jihar georgia da ƙuri'u sama da dubu hudu yayin kuma da yake da kwakwarar tazara a jihohin arizona da nevada ko da yake har yanzu ba a yi hasashen wanda zai lashe waɗannan jihohi ba tsakanin 'yan takarar biyu yayin da yake magana da magoya bayan su a ranar juma'a biden ya ki ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben idan har ya yi nasarar lashe pennsylvania adadin ƙuri'unsa a kwalejin masu zaɓe zai kai 273 kenan sama da na trump da ke da 214 shi kuwa shugaba trump ya ba biden rata a sauran jihohin north carolina da alaska da su ma ba a kammala ba kuma idan har bai lashe pennsylvania ba ko da ya yi nasara a sauran jihohin trump ba zai shiga gaban biden a yawan ƙuri'un ba a ranar juma'a trump ya shiga shafinsa na twitter ya gargaɗi biden da kada ya yi sammakon ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben yana mai cewa yanzu ne ma ya fara shigar da ƙararraki a gaban kotun inda za su kalubalanci zaben kada joe biden ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasa bisa kuskure ni ma zan iya wannan ikirarin yanzu ne muka fara shigar da kararraki in ji trump a sakon da ya wallafa a twitter a ranar juma'a gangamin yakin neman zaben trump na kalubalantar ƙuri'un da ake kidayawa ne a wasu jihohi da dama kamar yadda ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar a ranar juma'a sanarwar ta ƙara da cewa a ƙarshe za a ayyana shugaba trump a matsayin wanda ya lashe zaben idan aka sake kirga kuri'un wasu jihohi da aka yi kusan kunnen doki da kuma shari'ar da ya shigar kan zargin maguɗi da ya ce an yi duk da cewa ba a tantance zargin ba amurka ta ba da rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar covid-19 a ranar juma'a kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya dara ɗari na sabbin masu harbuwa da cutar watanni sun ce ana samun karuwar masu harbuwa da cutar a kusan ɗaukacin yankunan kasar yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake karuwa bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa asibiti ya karu lamarin da ya tilastawa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin kasar daukan matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya lamarin ya fi shafar jihohin da ke tsakiyar yammacin amurka ne inda aka ga karuwar masu kamuwa da cutar a illinois indiana iowa minnesota north dakota nebraska da kuma oklahoma tun dai da aka fara ganin karuwar masu kamuwa da cutar a tsakiyar watan satumba wasu jihohi suka fara saka matakan kulle a hankali ciki har da jihar min wacce ta kara tsawaita dokar saka takunkumi a duk wuraren da jama'a ke haduwa. A ranar Juma'a hukumomi a Denver, Colorado suka yi kira ga al'ummominsu da su zauna a gida daga karfe goma na dare zuwa biyan na safe a wani mataki na rage yaduwar cutar ta coronavirus. To da farko ƙungiyar kwadago da ma wasu 'yan Najeriya ne suka fara ƙorafi kan batun ƙarin kuɗin wutar lantarki da aka dawo da shi ranar ɗaya ga wannan wata na Nuwamba. Saboda alkawali da gwamnati ta yi cewa sai an rarraba wa 'yan ƙasa mitoci har sama da miliyan shida kafin a yi ƙarin kuɗin wutan. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi. Sabon tsarin auna farashin ya fara ne tare da wani umarni daga hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya, NERC, wacce ta umarci kamfanonin rarraba wutar da su fara aiwatarwa. To sai dai a ta bakin jami'in kamfanin rarraba wutar lantarki ta Kaduna, Abdulaziz Abdullahi, akwai bambanci a kuɗin da kwastomomi za su biya a yanzu. Da akwai ɗan bambanci a wannan karin an ɗan samu ragowa kamar misali customers da suke band A ɗin nan akwai ragowar da aka yi musu na kashi goma bisa ɗari sannan wanda suke band B kuma sun samu ragowar kashi goma sha biyar bisa ɗari sannan kuma wanda suke bansi sun samu ragowar kashi talatin da biyar cikin ɗari a cikin kan kuɗin da za su biya sabon tsarin ya fara aiki kwarai amma kuma dai an ɗan samu ɗan ragowa kan ainihin tsarin farko da aka fara aiki da shi amma ga wani magidanci mazaunin abuja mai suna aliyu shamaki ya yi korafi inda ya ce bai ga wannan ragowar ba a lokacin da ya tafi sayan wutar lantarki tun ranar sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin ake siyan wutar naira dubu biyu a matsayin yuni saba'in da biyu da digo bakwai to amma wani ikon allah ba tare da an sake sanarwa ko kuma cewar wutar ta karu an sanarwa 'yan kasa ba sai wutar lantarki ranar ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin sai ga yunil ya dawo an kase wutar naira dubu biyu ya dawo unit talatin da shida da digo takwas ba tare da an sanar ba da haka bai kamata a ce irin waɗannan abun yana tafiya karazibi a ƙasa ba. to sai dai mataimakin sakataren ƙungiyar kwadago ta ƙasa comrade nasiru kabir ya ce ba haka suka ci cimma yarjejeniya da gwamnati ba mu a yadda muka ci yarjejeniya da gwamnati shine mu tabbatar da cewa wato shi abin da ake cewa prepare meter nan an raba duk wasu wato 'yan najeriya su ga abin da suka sha wuta kuma su ga nawa ne ake cire musu wannan shi ne mataki na farko abu na biyu ba mu amince da cewa a wannan makari a wannan lokaci ba duk da ganin da 'yan najeriya suke cikin wahalhalu da shauransu muka ce a dakatar da wannan kari a yanzu a tabbatar da cewa in an raba wannan prepare meter kowa ya samu to sai a shiga wato mataki na biyu na ganin cewa ita wannan mega an inganta yadda za a samu su a mutane su samu wato wutar lantarki nan ya wadata a gari kafin ma a yi magana wannan kari to ga tsam kawai ana cikin wannan abu wannan wato hukuma ta yi wannan kari wanda a yanzu haka ƙungiyar kwadago tana nan tana tattaunawa kuma mun yi da wannan kari a wannan lokaci kuma insha Allahu za mu sanar da wato matakin mu da ko in ce matakin da za mu ɗauka nan gaba. A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin irin matakin da kungiyar kwadago da ma mahukunta za su ɗauka akan wannan ƙari na kuɗin wutan lantarki a nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma dalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya. asabar masu hasashen yanayi amurka sun ce guguwar eta za ta kara karfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin kemal hukumar da ke hasashen yanayi ta bada gargaɗi ga yankunan keman da aladunan da ke cuba kan su zauna cikin shiri guguwar ta eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda ta ratsa yankin dauke da ruwan sama mai karfin gaske wanda ya haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa da suka halaka akalla mutum hamsin da bakwai. a ranar talata guguwar ta isa yankin nicaragua da karfin da ya kai mataki na hudu dauke da iska mai karfi da ruwan sama da suka haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa wani mai shigar da kara a ivory coast ya ce 'yan takara a bangaren 'yan adawa kasar na fuskantar tuhume-tuhume da suka shafi na ta'addanci da kuma yiwuwar zama a gidan yari har na iya tsawon rayuwarsu bayan da suka yi watsi da zaben shugaban kasar da aka yi suka kuma ayyana kafa wata gwamnati bayan da shugaban alasan watara ya lashe zaɓe bangaren yan adawan sun kauracewa zaben na ranar 31 ga watan oktoba bayan da watara ya yanke shawarar sake neman wa'adi na uku a kasar ta Coast wacce take bin tsarin wa'adi biyu ga kowane shugaban kasa bayan da sakamakon zaben ya nuna shugaba watara ya samu kashi 94 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa tsohon shugaban kasar henry conan bedi da tsohon prime minister pascal afi ingweson sun ce ba su amince da zaben ba suka kuma ayyana kafa wata gwamnatin wucin gadi watara wanda ya karbi mulki a shekarar 2010 ya ce sabon kundin tsarin mulkin da aka yi wa garin bawul a shekarar 2016 ya ba shi damar ya sake tsayawa takara wannan takaddamar siyasa na kara barazanar yiwuwar samun rikici a kasar ta africos wacce ta fi kowace kasa noman koko a duniya kuma ta kasance ɗaya daga cikin kasashen afirka da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri a nahiyar mai shigar da kara richard adu ya faɗa manema labarai cewa kafa wata kishiyar gwamnati tamkar kai hari ne ga hukumomin kasar To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin addinin musulunci na ci gaba da nuna bacin rai akan abubuwa da ke faruwa na kalaman batanci ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. A wannan karin ƙungiyoyin da'awa ne na Najeriya suka yi Allah wadai da masu irin wannan ɗabi'ar. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Ƙungiyoyin da'awar su hamsin ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗa kan ƙungiyoyin da'awa ta Najeriya sun bi wasu ƙasashen musulmi na duniya wajen nuna rashin amincewa da kalaman batanci ga annabin rahama tsira da amince Allah su tabbata a gare sa na baya-bayan nan wanda ya ja hankalin musulmi a duniya shine wanda aka alakanta da shugaban kasar faransa na goya baya a ci zarafin annabi muhammadu tsira da aminta allah su tabbata gare shi malam muhammad lawal mai doki shine shugaban kungiyar haɗa kan kungiyoyin da'awa ta najeriya muna amfani da wannan dama domin mu sanar da ku matsayinmu cewa mu al'umma musulmi ba za mu yadda ba ba za mu karɓa ba ba za mu amince ba ga kowa shire ne ko walakanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya laƙa ma musulunci abinda musulunci bai ji ba bai gani ba babu shakka wannan maganganu da shugaba na ƙasar faransa ya goya ma baya har suka kawo waɗannan cece kuce kamar da gangani domin kawo tashin hankali da rashin zama lahiya a ƙasashen al'ummar musulmi da kuma duniya baki daya. kafin wannan batun na shugaban kasar faransa a najeriya ma a jihar kano an samu wani mawaki wanda aka zarga da cin zarafin annabi muhammadu tsira da amincin allah ta gare shi wanda shi ma jawo cece kuce tsakanin al'ummar musulmi ko a kwanan nan wata jaruma ta kungiyar fina-finan kannywood ta fitar da hotunanta ta yarnar gizo waɗanda suka yi sanadiyar yin kalaman batanci ga annabi muhammadu muna kira akan masu wannan ɗabi'a su tuba kuma su nisanci wannan al'amari idan ana son zama lahiya duk da waɗanda ba musulmi ba marubuta na duniya sun yi rubutu sun rubuta shine mutum mafi karimci mafi girma mafi daraja mafi soyuwa mafi al'umma mafi gaskiya mafi aminci a cikin al'umma gaba daya kungiyoyin sun yaba wa matasan arewacin Najeriya akan kin shiga zanga-zangar da takurorin su na kudu suka gudanar na 'yan sars waɗanda suka yi sanadiyar asarar rayuka da kuma wawushe kayayyakin hukuma da na al'umma. Wa wasa dukiyar al'umma haramun ce, musulunci bai yarda da ita ba, kuma mun tsaya akan nan ba mu yarda da ita ba, kuma wanda sun kai sun ci haram, kuma su gaugauta mai da dukiyar al'umma wadda sun ka ɗauka. Saboda haka muna kira ga waɗannan matasa su ƙara kaimi wajen ilimi da haɗin kai a cikin al'umma da kuma ƙarfafa wannan al'umma tamu. aka ma san jinjina wa ƙoƙarin mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar akan haɗa kan musulmin Najeriya tsawon shekaru goma sha hudu da ya yi yana kalifan Shehu Usman Danfodiyo Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir a jamhuriyar Nijar hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta shirya wani taro domin 'yan jarida masu binciken kwakwaf da nufin ƙara musu sani akan labaran aikin bincike abinda ake ganin zai taimaka a yaƙin da hukumomi suka kaddamar da masu cin hanci da karkatar da dukiyar jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kafafen yaɗa labarai na da rawar takawa wajen bankaɗo bayanan da ka iya zama tushen labarin da ya shafi wasu ayyukan da ake zargin ba za a rasa alamun cin hanci ko wata handamar dukiyar jama'a ba dalili kenan hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato halsiya ta tattara goma 'yan jarida da nufin horar da su dubarun gudanar da binciken kwakwaf madam hadijatu amadu na daga cikin kwamishinonin wannan hukuma yaƙi da cin hanci da rashawa babban aiki ne 'yan jarida dole ne mu dama da su bisa yaƙi da cin hanci da rashawa in ba da su ba yaya aikin zai yiwu yaya za a yi 'yan ƙasa su san me ake ciki mu mu kaɗai ba mu iya wannan aikin. cibiyar 'yan jarida mai de la presse ta yaba da wannan yunkuri na haɗin gwiwar hukumar halsiya da ƙungiyar senezo ta 'yan jarida masu aikin binciken kwakwab domin a cewar maga takarranta tsahir isu muhimmancin gudunmuwar 'yan jarida a wannan yaki ba ta misaltuwa. yau kun san eh, investigation jar ne wanda a cikin duniya in dai kana san kai aiki wanda a sa tsari cikin kasa a hana wasu abubuwa na wani cin kuɗi wani cuwa-cuwa wani cin sai da investigation to halisiya ta gane da wannan shi yasa yau kaga ta kawo 'yan jarida wajen su talatin za a ba su horo biskan da ake yin bincike saboda su samu su ma su kawo rashin samun haɗin kai daga wajen hukuma da ma irin haɗarin da 'yan jarida ke fuskanta a yayin gudanar da binciken kwakwab wani abu ne da ke yi wa irin wannan aiki tarnaki in ji shugaban rashin na zo a nishar musu aksar to amma a cewarsa ba gudu ba ja da baya a ayyukan neman fito da gaskiya ko ta to in ka san ka ɗoki ka ɗoki riga ɗan jarida mai bincike in ka taba masu iko ba a ce abun naka gaskiya ne ko ƙarya ne a'a an san gaskiya ne sai a kama ka kaso a hana ka ka yi aikin amma wannan duka yana cikin riga ka wadda ka ɗoka to rigar nan ita ta al'umma ce kama al'umma ka waye musu kansu ga inda kudin su na nanfo suke taya wasu masu iko ne suke biyar da su wata hanya su yi abin da suka ga dama hukumar ta halsiya na da damuwa akan faruwar irin wannan al'amari ganin yadda abin ke barazanar mayar da hannun agogo baya in ka ka plant ko ka ka denunciation za mu je mu bincika mu duba mu gani gaskiya ne wannan zancen tunda sai an san in gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma ba mu sawa a rihe dan jarida muna bakin ciki da ake rihe dan jarida ba ta yiwa ne abu kanmu ne na aiki wannan taro na tsawon kwanaki biyu a wani bangare ya kasance zaman karfafa mu'amala da hulɗar aiki a tsakanin manema labarai da jami'an tsaron jandarma masu aikin bincike da farautar mahandama a karkashin hukumar yaƙi da cin hanci halsiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da madalla a gaida sala mummuni barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin dawo lafiya da nan amurka ne domin duba yadda zaman zulumin fitar sakamakon zaben shugaban kasar amurka ke shafin ayyukan ababen hawa yayin da amurkawa ke dakon sanarwa wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar talata uku ga wannan watan nuwamba mutane da dama ne ke bayyana fargabansu cewa akwai yiwuwar gudanar da zanga-zanga a kasar lamarin da kuma ya addabi harkokin kasuwanci a kasar masu ababen hawa su ma suna kokawa akan yadda jama'a ba su fita a gari dalili kenan kuma da ya sa na tattauna da wasu direbobin taksi a birnin new york domin jin yadda batun zaben ke shafar aikinsu to sai dai ra'ayoyi sun bambanta Da farko ga Alhaji Lukman Abbas. Tun da gama zaben gade kai kawo da muke da mota ba mutane waje saboda kowane gida yana sauraron sakamakon zabe. To ya batun tsarin aikin ku yake wurin ɗaukan mota da biyan kuɗin masu mota da sauransu ya tsarin yake? Su inda muke ɗaukan mota su ba ruwan su sati kake biya. Idan suka baka mota sati zaka biya dola dari uku. Idan ba aiki su ba su damu ba kudin su na shinkafa su yasa ko da jama'a waje ko ba jama'a waje insha Allah satin nan na kai in baka bada kuɗi ba akwai wani kwamfuta cikin motar nan idan ka je zaka tara motar nan ba zai tashi ba shi sa shi ka je ka biya ko kuma akwai inda zaka masa emergency 911 idan ka masa wannan number ya baka uzuri ka drive motar nan kamar minti goma ka je wurin su ka biya kudin sannan ka fara aiki To in aka ci gaba da irin wannan zaman zulumi ya ku direbobin taksi za ku kasance da aikin da kuke yi a yanzu? Eh idan aka ci da zama irin wannan ina zaman ga wallahi sai da mun koma da motar su musallama musu ba zai yi ba saboda kai ka an shi mota kana aiki kana biyan dari uku sati ba ka samu dari biyu ba ya kamata ka koma musu da mautansu yasa yanzu haka akwai abokanin mu da yawa da suke so nan zuwa ran talata muke biyan kudin mota ke so a kai musu motocinsu a ajiye musu suna abdulbasit no abbas alhamdulillah yadda aikin maki wannan lokaci a gaskiya ba kaman da ba kaman da muka sani wato mun shiga cikin wani yanayi na wannan cuta da ya zo har yanzu wato mutane ba su sake haka ba kaman da ba amma gwargwado kamar da muka sani ya dai ana dan dabara to ya batun zaɓe nan shi wannan harkar zaɓen ya shafi aikin ku eh gaskiya ne da farko ranar da aka yi zaɓen da gaskiya aiki ya yi kasa amma yanzu haka ina jin mutane suna fita suna dan eh, watan sai da sayarwansu gwargwadon hali kasan dan adam ba zai iya zama gida haka ba musamman waɗannan kasashe da aka sani to hakan na nufin kenan kuna samun fasinjoji kuna ɗauka kenan ko dai a'a kwarai gwargwado ana dauka tsakanin ga Allah ana dauka gwargwado insha Allah. Sunana Muhammad Laminu Ali ni matuki ne daga New York City. Watan dai aikin zabe shinci kafin ma a yi wannan zaben cutar corona ya bar aiki ya je kasa. Sannan wannan aiki zabe da aka yi kusan kamar mutane sun tsorace shi yasa wurin daukan mota ya je kasa kana ka fita watan wurin daukan mutane shi kaga kayi yawo awa ya kai biyar shida ko biyu tukuna ka samu mutum to ya dai afekta aikin amma inda kamar natijan zaben ya fito da sauri da annan mutane sun fito su sake jiki a fitar su don murna amma yanzu haka ne, a lamarin aiki na tuki ya je kasa saboda yanda yanayi na natijan zabe da yake bai fito ba shi ya bar yawancin mutane ba su hawan ma mota yadda da yake To irin wannan zaben da ake yi kana ganin idan ya ci gaba har nan kusan mako daya ya za ku kare direbobi a wannan yanayi? Muna fatan dai alkhairi don labari na nuna cewa ba da bata lokaci ba za a iya gama amma ba gama ba zai kawo mana cikas wurin aiki saboda ko da ma aikin yanzu ba kaman waton jiya ba shi muna dai fata ne Allah sa wannan zaben kididdigan da ake yi a gama da sauri don mu ci gaba da rayuwarmu ko kuma sabon shugaba da zai zo zai iya taimaka inda zai haɓaka aiki aiki ya tashi rayuwarmu ya koko yadda ta aiki. sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. a gaida baba makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahota inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. A yau zan yi kira ne ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Daftanan Colonel Tukur Yusuf Burtai da babban Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu cewa siwa Allah da annabi su duba halin da al'umma ke ciki ta matsalar tsaro a arewacin Najeriya. Wallahi tura ta kai bango babu wata ranar Allah da za ta zo da ba za a kashe wani ko a yi garkuwa da wani a arewacin Najeriya ba. Ya Allah mai kowa da komi ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaro da kashe-kashe da sace-sacen jama'a da suka addabi jihohin katsina zamfara sokoto neja kaduna nasarawa kai da ma arewacin najeriya baki daya to sai kuma sako na gaba wanda kuma sako haɗin gwiwa ne da muka samu daga kabiru jeki karaye sokoto tare da maniru manti sokoto su kuma cewa suka yi muna kira ga mata masu shayarwa musamman matan aure da su dinga shayar da 'ya'yansu nuna uwa zalla har na tsawon wata shida kamar yadda masana kiwon lafiya suka ce don inganta lafiyar jikinsu. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe da muka samu kuma da shi ma dai saƙon haɗin gwiwa ne daga wato Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja dukkansu daga jihar Kogi. Su kuma cewa suka yi salam muryar Amurka. A gaskiya ba ma goyon bayan ƙurin gwamnatin Najeriya kan takaita amfani da shafukan zamani wannan matakin tamkar hani ne kan faɗin albarkacin bakinmu musamman ga 'yan ƙasa don kaucewa labaran kariya ko na bogi kamata jama'a su rinka sauraren tashoshin yada labarai na cikin gida da na waje irin su NTA, CTV, VOA da DW ta rediyo talabijin ko kuma su bibiye su ta shafukan sadarwa na zamani don waɗannan tashoshi da wuya su ba da labarai ko rahotanni na ƙarya ba tare da tantance su ba. To ma dalla mu kuma gode da saƙonnin naku ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. ratar da dan takarar jam'iyyar democrat joe biden ya wa shugaban amurka donald trump a kidayar kuri'un da ake a jihar pennsylvania ta kara faɗaɗa daga dubu biyar da aka gani da safiyar ranar juma'a zuwa kusan dubu ashirin da tara a daren ranar kuma ana hasashen za ta ci gaba da karuwa yayin da ake ci gaba da kidayar hakan kuma zai ba biden damar kaiwa adadin ƙuri'u 270 da ake bukata daga kwalejin masu zaɓe kafin ɗan takara ya samu nasara haka zalika biden na gaba-gaba a kidayar da ake a jihar georgia da kuri'u sama da dubu hudu shi kuwa shugaba trump ya ba biden rata a sauran jihohi north carolina da alaska da su ma ba a kammala ba kuma idan har bai lashe pennsylvania ba ko da ya yi nasara a sauran jihohin trump ba zai shiga gaban biden a yawan kuri'un ba a ranar juma'a trump ya shiga shafinsa na twitter ya gargaɗi biden da kada ya yi sammakon ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben amurka ta ba da rahoton samun sabbin mutum 121 da suka kamu da cutar covid-19 a ranar juma'a kwana na uku kenan a jere da kasar take samun adadin da ya dara ɗari na sabbin masu harbuwa da cutar rahotanni sun ce ana samun karuwar masu harbuwa da cutar a kusan ɗaukacin yankunan kasar yayin da adadin waɗanda ke mutuwa yake karuwa bayanai sun yi nuni da cewa yawan mutanen da ake kwantarwa asibiti ya karu lamarin da ya tilasta wa asibitoci a jihohin da ke tsakiyar yammaci da kudancin kasar daukan matakan gaggawa domin karɓar marasa lafiya a yau asabar masu hasashen yanayi amurka sun ce guguwar eta za ta ƙara ƙarfi a hankali yayin da ta doshi yankin tsibirin keman hukumar da ke hasashen yanayi ta bada gargaɗi ga yankunan keman da aladunan da ke cuba kansu zauna cikin shiri guguwar ta eta ta yi kace-kace da tsakiyar yankin amurka cikin 'yan kwanakin da suka gabata inda ta ratsa a yankin dauke da ruwan sama mai karfin gaske wanda ya haifar da ambaliyar ruwa da zaizayar kasa da suka halaka akalla mutum hamsin da bakwai. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a mu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Ni za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya. Ma